Barahama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 gëm leen ne kii ay mbiram du foo shehu ya ambaci kusan suna arba'in na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al-mu'udi almani'u a akramul khalqi nafsan a akramul khalqi sihiran a akramul khalqi nasaban a akramul khalqi ilman a akramul khalqi adaban kwayar tana da girma kamar kwai kwayar idan manzala ba babba ce farin fari tar bakin baki wuluk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 da hamsa baka zauna wani in ya zo sai ya zauna kusa da yau laraba sha bakwai a watan zulgida hijira 1441 daidai da takwas ga watan julai miladiya 2020 za mu ci gaba da sauraron fassara diwanin maula musa ibn faidati sheikh ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu a cikin juzi'i na biyu juzi'in iksirus sa'adati fi madi sayyidi sadati sallallahu alaihi wasallam muna cikin harful aini abar kumba da hawal marabi yalmau shehu zai fassara mana baiti na 22 yau wa ahlamu kalkin lahi a adalu kalki malam muhammad kabir yahaya zai ja mana karatun diwani malam muhammad bashir yusuf zai ja mana bakin diwani shehinmu شيخ إبراهيم مسور إمام Kaduna زي ما نفسر أكرمكم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله وأحلام خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجاع لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويخدم للأهلين يخسفنا له ويقطع لهما وللثوب يرقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشد حياء وياتي لمن دعا ويغضب للمولى إلى الحق يرجع لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يتورع عن حلال ولو حلال لم تلفه في غالب الوقت يشبع لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا جوادا ومرات إيمانا وهينا راجلا يتقلب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا جوادا ومرات حمارا وهينا راجلا يتبلى لا, لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا ومرة إيمانا وهين الراج إلي تقلب لا إله يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويركب أحيانا جوادا ومرة إيمانا وهين الراجي ilayya cha tallahu la ilaha illallah la ilaha illallah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 amma badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za mu ci gaba da sana'ar mu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce mahabbatin rasuli sallallahu alaihi wa a maulan shi ibrahim allah ya kara mar yadda ya gaya mana irin kyawun halittar manzan Allah to yanzu kuma ya ce zan gaya muku irin kyawun ɗabi'ar manzan Allah domin ita kasidar abarkun bada na hawan marabi'i yalma'u wato ta kasu biyu ne kaso biyun kuma sai ya kaso biyu so da ka kaso hudu kaso na farko shehu radiyallahu yana bayani ne akan halittan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam halittan manzan Allah kuma kala biyu ce akwai halittar zahirinsa akwai halittar baɗinin shi sannan bayan ya ƙare wannan sai ya sakko maganan ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da zahiri tana da baɗini kaga hudu kenan saboda haka shehu radiyallahu a farkon fara bayani ya yi mana magana akan kyawun halitta kyan halitta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yanzu kuma zai mana bayani akan kyawun ɗabi'a ya gaya mana irin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawun girman shi ya gaya mana irin kyan kwarjinin shi ya gaya mana irin kyawun tafiyarsa ya gaya mana irin kyawun ƙwayar sa ya gaya mana kyan bakin ciki ya gaya mana kyan farin ciki ya gaya mana kyan jan da ke ciki sannan ya gaya mana kyawun girman idan manza Allah sallallahu ya gaya mana cewa yankan ramin yana da tsawo kuma ƙwayar tana da girma bakin ya yi baki farin ya yi fari sannan a cikin bakin akwai jajaja a cikin farin akwai jajaja ashkala ashhala ada'aja sallallahu alaihi wa sallama to sannan ya zo ya gaya mana irin kyawun makiftan idan manzan Allah wato gashin makiftai gashin makiftansa sama da ƙasa ya gaya mana baƙaƙe ne dogaye ne sirara cikakku sannan ya gaya mana kyawun goshin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana bayani sai da ya gaya mana irin kyawun gashin giran manzan Allah sallallahu alaihi wa ya gaya mana cewa ta ji gashi ta ji gashi ta tankware daga can a ƙarshe idan ka ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi to za ka ɗauka nunun ne sallallahu alaihi wasallam ta ɗan tankware kuma ta ji gashi sosai sannan ya gaya mana irin kyawun karan zozan hancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato zozan hancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wane flasha lahu nurun ya aluhu ya hasabuhu ya lam a shamma. sallallahu alaihi wa sallama. ya shi ya ce wai a ƙana a ƙanal irnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsawon karan goron hanci ne zozan hancinsa ne flasha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga nan shi ya zo ya gaya mana irin kyawun fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana haske ya kewaye ta ma an ka dauka zaka dauke ta kewayayya ce fi wajihi tadwirun mudawwar wajihin anwarun kassal hiyatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai kewayayyar fuska ce tana haske sannan ya zo ya gaya mana irin kyawun gemun annabi sallallahu alaihi wasallam ba buzu buzu bane kassal lihiya mai kaurin gemu kuma ya gashin lip lip lip lip bai barbazu ba bai watse ba ya haɗu ya yi kauri ya yi daidai bai tsawo ba sallallahu alaihi wa sallam sannan ya gaya mana irin kyawun kirjin manzo Allah sallallahu alaihi da kirjinsa da cikinsa daidai ne kirjin bai fi cikin ba cikin bai fi kirjin ba kuma annabi bai da gashi a kirji bai da gashi a ciki sallallahu alaihi wa sallama amma yana da gashi a saman kafada yana da gashi a kan tsintsiyar hannu yana da gashi a saman a saman kirji sannan yana da gashi siriri kamar an zana da rula daidai labba zuwa bakin cibiya siriri sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan shehu radiyallahu ya gaya mana irin kyawun kafadin annabi da irin girman su cewa in ya shiga cikin mutane saboda tsawon kafadu ko sun kai dubu daga nesa shi zaka fara hanguwa sannan ya gaya mana irin kyawun kasusuwan manzo Allah sallallahu alaihi da gwabin su cewa sa gwaba ne ya gaya mana irin kyawun tsawon annabi cewa shi ba dogo bane can can ba gajere bane dab dab sannan ya gaya mana cewa manzo Allah shi komai nashi madaidaici ne jikinsa madaidaici tsawonsa madaidaici komai nashi madaidaici ɗabi'arsa ma madaidaiciya Allah alaihi sallam sannan ya zo ya gaya mana irin kyawun wato yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dogaye ne madaidaita matsakaita sannan ya gaya mana irin gwabin wato a ah, gaɓoɓin manzo Allah Sheba ba kowane noti na joint ɗin shi wanda aka hada ka san wato a karadis karadis jam'i ne na kurdusu ko to manan shi notin gaba shine joint to duk wani joint tun daga kafada gwiwon hannu gwiwan kafa idan sawu shi ce na annabin manya ne sallallahu alaihi wa sallam manya-manya ne suna da gwabi kwarai suna da girma sannan shehu radiyallahu anhu wa radahu annabi amin ya ce mana haƙoran manza Allah sallallahu alaihi wasallama farare ne kalkalkalwa ne kankara in ya buɗe baki zaka ɗauka an jajjere gilasai ne sannan saman haƙoran akwai wushirya wushiryar kuma tana haske wushiryar tana haske haƙoransa suna haske hushiryarsa tana haske sannan shehu radiyallahu ya gaya mana irin kaurin dantsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikar ƙarfi sadauki sallallahu alaihi wasallam sannan shehu ya gaya mana irin kaurin gaba tsawon gaba da kaurin gaba irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya gaya mana yalwar tafin hannun annabi yana da yalwar tafin hannu har ta kai saboda kyauta in ya buɗe tafi zaka ga walƙiya da haske yana fitowa daga hannunsa kamar yadda ka san sama za ta yi ruwa to haka hannun annabi in ya buɗe to wane ruwan sama wa shamsu illa annahu amma nuruhu wal gaisu illa annahu dara kallasa to da aka shi ya bamu wannan labari na tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake da yalwa yalwa hissan wa ma'anan yana da yalwa a faɗin tafi yana da yalwa a wurin kyauta har muka kawo misali cewa shehu radiyallahu anhu ya gaya mana irin abin da hausawa suke faɗa za a ce mutum mai dogwayen yatsu mai yalwar tafi su kuma hausawa idan mutum yana da kyauta sai a ce ah, ai mai dogayen yatsu ne eh mai dogwayen yatsu ne mai yalwar tafi in marwaci ne sai a ce ai kuturu ne hmm, ai kuturu ne ko a ce ai dan boxing ne hmm, hannunsa a dunkule ki Mm, duk hausa suna irin wannan abin nan ko kuma yana kyautar amma ba baya bayarwa da ya zace ai mai gajeren yatsu ne eh, yatsun gajeru ne to sannan shehu radiyallahu ta'ala anhu wa annabi am ya gaya mana wato girman kwariyar kan manza Allah girman kokon kansa an gane ko girman wato ƙoƙon makwarkwadarsa wa hu uzuma kan manza Allah mai girma ne kan manza Allah babba ne sallallahu amma wanda yi wa jiki daidai ba wanda ya fi karfin jiki ba ba wanda ya wa jiki kaɗan ba a kansa babba amma ya wa jikinsa daidai har muka ce yalwar kai sifa ce ta fahimta idan mutum yana da babban kai zaga yana saurin kama karatu to shehu ya ce kan annabi yana da girma sannan mai yalwar baki ne yalwar baki kuma alama ce ta fasaha yalwar baki alama ce ta fasaha sau da kamar zalla yana da yalwar kai yana da yalwar baki yana da yalwar idanuwa yana da yalwar tafin hannu sallallahu alaihi wasallam sannan shehu radiyallahu anhu ya gaya mana irin kyawun gashin kan manzan Allah cewa gashinsa bai dunkule ba bai kuma tsefu ba ba tsefaffe ba ne gashinsa ba dunkulalle ba ne gashinsa baki ne wulik saboda baki har kyalli yake bambancin gashin manzala da gashin mu kamar bambancin ƙasa da rairayi gashinmu yana kama da ƙasa gashin annabi yana kama da rairayi kaga rairayi yana da santsi yana da taushi yana da kyalli zaka dinga ganin wasu duwatsu kanana a ciki masu kyalli to haka kan kan gashin saiki sallallahu alaihi wa alihi sallama to sannan kuma shehu radiyallahu anhu ya gaya mana irin yadda annabi ke da idanuwansa ya ce bai walƙata idanuwa ya dinga kallon dama da hagu gaba da baya shi kullum ƙasa yake kallo ƙasa yake kallo ko da yaushe sannan ya gaya mana irin yanayin sukuti na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawon kawaici ne wila sukut mai tsawon kawaici ne da'iman yana kawaici kuma yana umarni da ai kawaici man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut a wata riwaya aw liyaskut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai faɗi magana ya faɗi mai kyau ya faɗi alheri in ba zai faɗi alheri ba to ya shiru ya fi masa to sannan shehu radiyallahu ta'ala wa radahu annabi amin ya gaya mana irin kushu'in manzan Allah irin kushu'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam natsuwar gabbansa da natsuwar zuciyarsa sannan ya gaya mana idan bakin ciki ya samu annabi ya ke, ya ce a bakin cikinsa mausulatun bi tafakkure ba surutu zai ta yi ba ba zage-zage zai ta yi ba ba tsinuwa zai ta yi ba a da ransa ya ɓaci sai shuru yana tunani cikin zatin Allah kamun kiftawar ido ya wartsake ya fahimci daga inda abin ya taho kenan wanda ya abin ma an yafi ya tafi wallahu khalaqakum kuma ma ta'malun sannan shehu radiyallahu ya gaya mana irin yadda annabi ke magana cewa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi yin ta cha cha cha cha cha cha kamar da sai da Aisha ta faɗa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridu ka sardikum haza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zubo zance kamar yadda kuke zubo zance din a zauna ai tai yi ai ta yi ka ba da labarin ka ka ba da labarin iyayenka ka ba da labarin matanka ka ba da labarin iyayenka ka ba da labarin makwabtanku ka ba da labarin abincinka ka ba da labarin duk komai naka sai ka ba da labari a ta ce manzo Allah ba haka yake shehu ya ce wa in qala qala al fasla wal haqqa yarji'u idan annabi zai magana yana magana ne daki daki dalla dalla yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya magana annabi tana rabe tsakanin ƙarya da gaskiya daidai da ba daidai ba sallallahu alaihi wa sallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa idan yayi magana yu'iduhu salasan yana maimaita maganan uku yana mai min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani haka annabi ke yin magana zai faɗi magana mai cikar ma'ana kuma sai ya maimaita ta so uku sallallahu alaihi wa sallam sannan shi ya dawo ya gaya mana yadda annabi ke kallo cewa manzo Allah sallallahu alaihi bai kallo da idanuwansa baki daya a'a Allah kawai yake duba da idansa baki daya ya kalli lahira da idansa na dama ya kalli duniya da gefen idansa na hagu wa yanzuru lahzan zai kalli duniya da gefen ido yake kallon ba irin kallon masu kwaɗayi irin mu ba e kai ta kallo gaba ɗaya sai ka kalli komai to annabi da ya je fadan Allah ma bai kalli kalli ba ma zagal basar wa ma daga sallallahu alaihi wasallam balle fadan wani sarkin Kano ko sarkin Zazzau ko sarkin Sokoto ko sarkin Katsina ko sarkin Musulmi a fadan Allah ya shiga amma sai da Allah ya yi shi saboda tsuwar da ya yi aure ka san ko ba yadda zaka shiga fadan wani sarki babba ko shugaban ƙasa ka ɗan yi waige ko da yan kujeru ne da wasu yan fitilu za ka ɗan ka kalle su annabi ya shiga fadan Allah bai kalli komai ba sai zatin Allah ku. ba ruwan shi da abin da yake fada mai fadar kur ne hadafinsa sannan shehu radiyallahu ta'ala anwar ba'u annabi amin ya dawo ya gaya mana yadda wuyan manzan Allah yake ya ce mana wajidu rasulillah yushbihu dumyatan kun ga wuyan manzo Allah sallallahu alaihi muka ce shi ba mu gani bai ce ni na gani muka ce ya yake ce yushbihu dumyatan yana kama da wuyan tsana wato wuyan gunki saboda me listiwa'i wa itidalihi wa hay'atihi kaji ko wa ishraqihi shine dalili saboda wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ki sambal kuma madaidaici kuma ba rama kuma yana kyalli kaga haka ake kera wuyan gunki ai duk gunki shi yasa laraba suke misalta wuya mai kyau da wuyan gunki ko yatsana tsana to wannan shine karshen bayanin da shehu ya mana akan sha'anin kyawun sifofin halittar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace yau kuma ku samu natsuwa zan gaya muku irin kyawun ɗabi'unsa na farko dai wa ahalam khalqillahi manzo Allah sallallahu shine mafi juriya da haƙurin halittan Allah baki da duk cikin halittan Allah babu wanda ya kai shi haƙuri babu wanda ya kai shi juriya ya yaba annabi Ibrahim da juriya ya yaba annabi Ismail da juriya da haƙuri ya yabi annaba da yawa da juriya da haƙuri wa inna Ibrahima la'awahun halim inna Ibrahima la halimun awahun muni wa basharnahu bi gulamin halim amma da ya zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai kira shi halima sai ce wa innaka la ala khuluqin azim kaga an taro dukkan abin da aka ba su dukkan su gaba ɗaya Allah ya taro shi an gane ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tattaro abun baki ɗaya sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatar da hilmu a ma'amalarsa da juhala'u yana aikatar da sabaru a ma'amalarsa da sufaha'u in ka zan cewa mutum jahili a da'irar sufanci ba wanda bai karatu ba ba shi bane jahili wanda ya shiga abin da ba ruwansa kuma ya faɗi abin da bai sani ba ko da ya fi kowa ilimi a garinsu amma ya sa baki akan abin da bai sani ba sunansa jahili a lokaci. jahili ne domin ya sa baki abin da bai sani ba kuma ya yi tsokaci a ciki kuma ya faɗi maganganun da inda za a zauna a ware zai tabbatar shi makaryaci ne to ne sai a ce mai jahili amma karka jan cewa mutum jahili ka dauka wai bai karatu ba kamar yadda malamai suke yanzu ka ce ma wani malami jahili sai kama dariya mu ne jahilai mu da muka haddace a ba wannan ake magana ba shiga abin da ba ruwanka da kai da kuma tsoma baki akan abin da baka sani ba wannan ne mai da kai jahili shine kawai sannan wawa karka dauka wawa wanda yake magana miyau na zubo a bakinsa a ko wawa wanda yake magana yana inda inda duk mutumin da ya rena kadarin manzo Allah wawa ne sallallahu alaihi wasallam wawa ne shi ma ya ce kai ba wawa ɗaya ba ne. wawaye ne da yawa suka taru a cikin shi haka shewa ya ce duk mutumin da ya ce maka annabi mutum ne kamar kuwa ko shi kamar annabi yake ko ubansa kamar annabi yake to hamilul ismil azam bawa ne na Allah amma ba kamar sauran bayi ba wanda ya nemi ya zama bawa kamar manza Allah sallallahu alaihi wasallama to ka ce da shi wawa dan bai da hankali ka wawaitar da shi duk kalmar wauta ka gaya masa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da jahilai da hilmu yana mu'amala da wawaye da sabaru shine mawaƙi ke masa kirari yake cewa wa qad wasi'al aqwama hilman wa bastatan wa saru sawa'an fihi wa hawa lahum abu wa qad wasi'al aqwama hilman wa bastatan wa saru sawa'an fihi wa hawa lahum abu muhibun idza laqaitahu am badihatin wa imma tukhalidhu fa hulwun muhabbabu sallallahu alaihi wasallam to sannan sai shi ya ga mana irin adalcin annabi ya gaya mana irin haƙurinsa ya gaya mana irin adalcinsa wa alamu khalqillahi a adalu khalqihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi adalcin halittin Allah har mun karanto irin adalcinsa mun faɗi wasu abubuwa a kaɗan a takaici a gurguje har a baya bayan mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai juriya ne mai haƙuri ne muka ce wai shin akwai wanda ya kamata a karanci haƙuri a wurinsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kamata a je a yi karatun ta natsu a wurinsa da ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kamata a karanci juriya a wurinsa wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun buga misali da shi ake buga misali saboda fadin ƙirjinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jure akan abubuwa da yawa har muka yi magana cewa amminsa ya rasu ya haƙura matarsa ta rasu ya haƙura ɗansa ya rasu ya haƙura a cikin tsananin izaya kuma a lokacin ana wahalar da shi waɗannan abubuwa suka faffaru aka kore shi a maka ya haƙura sallallahu alaihi wasallam aka jefi matarsa mai tsarki aisha da zina sallallahu alaihi wasallam ya haƙura aka yi masa abubuwa da yawa aka sa masa eh, takunkumi ya haƙura aka kashe mabiyansa masoyansa ya haƙura sallallahu alaihi saboda haka babu inda ya kamata a je a karanci juriya da haƙuri kamar wurinsa sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karanci haƙuri ne daga rabbul izzati domin a makarantar Allah ya karatu ba shi kadai ne ɗalibi Allah shi kadai ne malamin annabi shi kadai ne almajirin kuma karatun a cikin fadan Allah aka yi a cikin zatin Allah aka yi karatun saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciyoyinsa azuzuwa ne nafsinsa aji ne da ake karatu a ciki kalbinsa aji ne da ake karatu a ciki hankalin annabi wani aji ne babba da ake yin karatu a ciki ruhin annabi ko annaba ke karatu a ciki asirinsa kuwa wannan Allah ne kawai ofis ɗin Allah ne nan ka san malami in yi karatu ba yana zuwa ofis bai huta eh, headmaster ake cewa kome headmaster ko to to sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a karatu a ciki Allah ne a aure amma ruhinsa nan aji ne babba inda annabawa suke yin karatu to hakanan hankalinsa hakanan zuciyansa hakanan hakanan nafsinsa sallallahu alaihi wasallam so da ka babu inda ya kamata a je a yi karatu kamar wurinsa dan da kansa yake cewa addabani rabbi ba a hasana ta'adibi summa amara ni bi makarimil akhlaqi khuzul afuwa. wa amur bil jahilina sallallahu alaihi wa sallam duka Allah ne ke koya masa to a'adalu adalu shi ne mafi adalcin halittar Allah ga baki ɗaya. al'adalu wato masdari ne na adala ya adilu bi ma'ana kenan an matsayi da shi ne a matsayin suna masdari ne na adala ya adilu sai aka tsaye da shi a matsayin suna al'adilu wato abin nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa allazi adala fi af'ali anil jawri waz zulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya bauɗar da ayyukansa daga barin cuta ko zalunci shine a adalu khalqin lahi zaka ji yana faɗi ai fa ma zalama al hadi wala manana diqal wa ma jaa bil fahsha madaddar sindidi nurul haƙƙi ne fa ma zalama alhadi manzo Allah sallallahu alaihi bai taba zalintar wani ɗaya ba alhadi mai shiryar da halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai shiryar da halitta fa ma zalama bai taba zalintar wani mahaluki ba wala ma na nadikan bai taba yin furci da zancen da ba haka yake ba bai taba yin sarifa a cikin magana ba bai taɓa yin magana wadda za a bu bayanta a gaba haka take ba ilal haƙƙi yarji'u wa in ƙala ƙala fasla wal haƙƙa yarji'u maganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum tana komawa ne zuwa gaskiya saboda haka bai taɓa yin magana ta zama ba haka ba ma ja bil fahsha annabi bai taɓa zuwa da alfasha ba madaddari sindidi matakar zamani wannan babban shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallama fama zalama alhadi Baraham, Sidi Baraham aña Sidi Baraham, Sidi Baraham gëm leen ne kii ay wiram du neen Sidi Baraham, Sidi Baraham aña Sidi Baraham, Sidi Baraham gëm leen ne kii ay wiram du fo